صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وارتقى أثرهم وصار على ناجيهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya a cikin wannan yammaci na juma'a biyar ga watan safar bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya allah ya kara raya ma cikin wannan masallaci na almana mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi sharhu sunna na imam barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu tashi a daidai fakarar da malam yake cewa wa idza ra'aita rajula رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من اهل السنه فاصحبه واجلس معه فانه ليس تضرك معصيته ما لن ba mu fa'ida daga cikin tafarkin ahli sunnati wal jama'a وإذا رأيت الرجل رديء idan ka ga mutum wanda yake yana bin hanya gurbatacciya sa'annan nan kuma tafarkin da yake bi shi ma lalatacce ne fasikan kuma wannan mutumin yana fita daga umarnin Allah fajiran kuma fajiri ne sahiba ma'asin kuma yana saban Allah zaliman kuma azzalimi ne wa huwa min ahli sunnati yace amma duk da wa'annan sifofin gurbatattu yana daga cikin ahli sunna sai ce fashabu malam yace kayi mu'amala da shi wajlis ma'ahu ka zauna tare da shi fa innahu laysa taburuka ma'asiyatu saban allansa ba zai cutar da kai ba wannan maganar da malam ya kawo yana da harshen dabo bi ma'ana idan aka duba zahirin maganar da malam ya faɗi za a iya cewa ba za a miƙa wuya da maganarsa ba dalili kuwa idan ka duba wasu nassoshi na qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suke nuni akan hatsarin mu'amala da mutumin da ke saban Allah da aka ga cewa ya ci karo da wannan magana kaɗan daga ciki shine Allah maɗaukaki yana cewa wa qad nuzzila alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين Allah maɗaukaki ya ce wa kadi nuzzila alaikum fil kitab tabbas an saukar muku a cikin qur'ani an idza sami'tum ayatin lahi duk lokacin da kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafircewa ayoyin Allah wa yustahzaku biha kuma ana injili izini da ayoyin Allah sai Allah ce fala taq'udu ma'ahu kada ku zauna da irin wa'annan mutane kaga fajirci ya shigo ko fasikanci ya shigo a ciki gurbataccen hanya ya shigo a ciki sai ce innakum idan mithluhum in kuka zauna da su ba da ku da su laifin ku a wajen Allah duk da kai baka yi ba amma ka yana yi sai kai shiru da kai da shi ne kukuda sai Allah ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a lallai Allah zai sanya munafukai da kafirai a cikin wutar jahannama gabaki daya kaga a cikin nafsin nan zahiri Allah ya nuna idan mutum na saban Allah ka ce a ba ruwa na ba shi yake yi ba ka zauna tare da shi da kai da shi za ku zama mai iri daya sai wata ayar ta ƙara fayyace magana na cikin suratul an'am wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina idan ka ga wanda suke kutsawa a cikin ayoyin Allah suna saban Allah suna yin ababen da bai dace ba suna shiga cikin abin da yake ya saba wa shari'a sai Allah ce fala taqudu ma'ahu kar ka zauna tare da waɗannan mutanen wa in ma yunsiyataka shaytan amma idan shaytan ya sa ka manta suna abu mara kyau sai ka zauna tare da su suna ta yi kamar da cewa abin nan fa da wani da wani suke ba mai kyau bane amma ka zauna tare da su sai Allah ce fala taq'ud ba'da dhikra ma'a al-qawmi zalimin bayan ka tuna kai wannan abin da wani da wani suke fa ba mai kyau bane sai Allah ce to kar ka zauna tare da wa'annan mutanen azzalimai kaga wannan nasi ne karara ya nuna me ba a zama da mutumin da yake saban Allah ko makamancin haka na biyu hadisi ya inganta a cikin musnad na Imam Ahmad Ahmad Shakir ya inganta shi a cikin takrijin da yayi wa musnad na Imam Ahmad hadisi daga hukumatu bin Amir manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذنه على يد سفيه ولتأثرنه على الحق أثرا أو ليضربن الله بين وجوهكم ثم يلعنكم كما لعنكم ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون manzo الله صلى الله عليه وسلم yace نارا rantse الله Allah ko dai ku yi ko kuma ku yi hani daga aikata mummuna ko kuma ku rike hannun wawa ne saban Allah ku ɗaura shi akan gaskiya yana so ko baya so ko kuma Allah ya jefa kiyayya tsakanin ku ku musulmai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku musulmai ne amma ba ku kan juna bayan ya jefa kiyayya tsakaninku sai ya tsine muku kamar yadda ya tsine wa yahudawa da nasara sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanto wannan aya lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il an tsine wa waɗanda suka kafirce daga cikin banu isra'ila ala lisani dawuda wa isa da maryam a bisa harshen annabi dawud alaihi salatu wassalam da kuma harshen annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam Allah ce zalika bima asaw hakan ya faru ne tsinuwa ta tabbata akan su ne saboda saban da suke yi wa kanu ya'taduna kuma sun kasance suna ta'addanci me ta'addancin da suke yi sai Allah ce kanu la yatanahawna an munkarin suna ganin mummunan aiki ana aikatawa ba sa hani a kansa labisa ma kanu ya fa'alu Allah ke jur da abin da suka kasance suna aikatawa kaga a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa dalilin samun tsiruwarsu shine mutane na aikata aiki sun gani ba su hani ba nan kuma malam ya ce zalimi ne fasiki ne fajiri ne amma yana cikin ahlus sunna yace babu laifi ka iya zama da shi to kaga kamar wannan maganar a zahiri yana cin karo da ne wa'annan nasoshi da suka zo a cikin qur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kwatankwacin mai yin umarni da kyakkyawa da kuma hani daga aikata mummuna da masu yin shuru idan suka ga barna shine kwatankwacin mutane ne guda biyu bangare biyu suna kan teku ɗaya bangare na farko suna sama jirgin ruwan hawa biyu ne bangare ta biyu su kuma suna ƙasa duk lokacin da na kasar nan suke bukatar ruwa ba zai yiwu su sha daga ƙasa ba sai sun hau sama sannan za su nemi ruwan nan su sha da suka ga haka suka ce to su na saman nan ko da yake na kasan nan na takura su sai suka ce da da wa'annan sun suka takura su sai na kasan suka ce to tunda wa'ancan muna takura su bari mu ba hanya mafi sauki mu kula kasance ko ta jirgin ruwan nan kaga ruwan da zai dinga bulbulowa kaga ba sai mun hausa ba sai mu dinga sha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan misalin sai ya ce idan na saman nan suka kyale na kasa suka kula me zai faru ya ce za su halaka ga baki ɗayansu ya ce in kuma suka riƙe hannunsu suka hana su kula ƙasar nan za su tsira na ƙasa za su tsira su wani gabar za su tsira bi ma'ana ga baki ɗayansu za su tsira to shi ne kwatankwacin mutumin da ke umarni da kyakkyawa da kuma hani daga aikata mummuna bi ma'ana idan bala'i ya zo fa yana shafan wa kenan kowa da kowa ba ana ce a wannan su suka ba a za ta shafi kowa da kowa ka ga ga kisan ashabu sabbi ga abin da ya faru da su sun rabu kashi uku kashi na farko suna zuwa su da aka hana su ranar asabar mutanen wa kenan mutanen annabi salih ko shabuwa take shan ruwa ranar asabar sai aka ce to ranar asabar kar su zo su yi su to kuma ranar asabar din sai Allah ya jarabce su kifayen sai su dinga fitowa suna kan kan kan tsan ha wannan suna kai ranar da kuma ba ranar asabar ba ne kifayen ba ta fitowa kamar yadda suke fitowa a ranar asabar sai suka ce to abin da za shine ranar asabar din ba za su je su ba sai su haƙa rami ta yadda in kifa suka yi tsalle sai su fada cikin ina in suka fada cikin rami ranar lahadi sai su zo su kwashe wai su da fara su ai an ce kai da su saboda ka ai ba su suka yi ba wa'annan su aikin su kenan kashi na biyu suka ce kuma ah, Allah ya ce kada su yi ba kuma suna yi ina ruwan su ci gaba da yin su kashi na uku suka dinga ce musu ku ji tsoron Allah ku daina yin wannan abin Allah ya hana ku yi su kashi na biyun sai suka ce lima ta'ibuna qawmin Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida me yasa kuke wa mutanen da Allah zai halaka su ko ya musu azaba mai radadi wa'azi ku tare su Allah zai maganin su sai suka ce qalu ma'adiratan suka ce a'a mu uzuri muke yanka a wurin Allah ba za a ce ba mu mutu nasiha ba mun ga suna barna da Allah ya tashi halaka mutanen sai waɗanda suke zuwa su din da waɗanda suka ce mu ɗan ba ruwan mu ko ai sun san Allah ya ce kada a yi suke yi sai Allah ce sai muka ce musu kunna lahum kunu qiradatan khasiyin sai muka ce su da suke zuwa su da wanda suka zauna suka ce ai ba ruwan mu su ma sun san Allah ya hada suke yi sai Allah ce dukkan su sai muka ce su zama bare sai muka tsirantar da waɗanda suke yin nasiha kaɗai kaga me ake mana ishara bi ma'ana idan mutane na barna ba za ka ce ai ya san ba ni ba ni ba ne a kyale shi ba ina fata an gane kaga waɗanda a cikin asabu sabta ai abin da suka yi kenan da Allah ya tashi yin hukumar sai ya yi wa waɗanda suke aikin da waɗanda suka yi shiru sun san ba wato aikin da ake yi ba daidai ba ne suka yi shiru a kai sai Allah ya ce musu dukan su kai kashi biyun da su zama birrai kaskantattu dukan su kwaje suka zama birrai wa'azan da suke yin umarni da kyakkyawa da suke hanyar daga wannan ƙasar sai Allah ya tsiratar da su kaga anan kaga Allah ya nuna ishara sa'annan ga mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya ce su shiga wannan ƙasa barkakakkiya suka ce su ba za su shiga ba annabi Musa da ubangijinsa su je su yanki su suna nan ha fa'idu su mazauna ne a nan su ba za su je ba da Allah ya tashi musu hukuma fa innaha muharramatun alaihim ko 40 sana yatihuna fil ard sai Allah ya haramta musu shiga garin sai da suka yi shekara 40 sun kasa gane hanya suna cikin tafiya suna ganin gab da garin sai su ga su koma baya haka suka yi sai har sai da suka yi shekara arba'in suna wannan wahala me ya kawo haka sabo ko kuma a cikin su akwai wa annabin Allah annabin Musa ba amma suka sha wannan wahala kafin wannan maganar da malam ya bari akwai abin lura a cikin sa. bi ma'ana idan ka duba zahirin wayan su nassoshi na qur'ani za ka ga kamar wannan maganan yana cin karo da zahirin wa'annan nassoshi saboda duk wanda ke barna ba a zama da irinsa saboda zaman zama da shi yana sa kai ma kai tasiri ka fara aikata wannan ga hadisi ingantacce a cikin bukhari da muslim Maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwatanta zama da mutumin kirki da zama da mutumin banza sai ce zama da mutumin kirki kamar hamilu miskin kamar mutumin da ke sai da turare ne sai ce ɗayan uku ko ne ya tesa maka turaren ya ce ah a karmakan lawa ko ya ala ko ah wane lokaci wannan turaren ayyana yana da ƙarfi zai ɗan fesa ma ɗaya kenan ko na biyu ko kuma ka ji kamshin ya burge ka ka ce a dan tura mun wannan nawa ne wannan ga kudinsa ka ga na biyu da ko ya ce na uku kuma a saboda ka zauna da shi ka yi dan cuɗanya da shi ka buɗe wannan ka ji ka buɗe wannan ka ji kamshinsa ka buɗe wannan ka ji kamshinsa daga ƙarshe ne baka siya ba kana tashi duk inda ka shiga za a ce wani ka sa tunani saboda duk tun da ka shigo nan muke jin me kamshin turare sai ce to tabgar mutumin kirki kenan ya ce ɗayan uku ko ne ɗabi'unsa ta birge ka ka yi koyi da shi shine kasiya kenan da kuɗinka ko kuma shi da kansa ya kwaɗaitar da kai akan waɗannan ayyukan ka aikata su ko kuma a'a bai kwaɗaitar da kai ba kai ma baka ga ya burge ka ba amma zama da cuɗanyen da kake yi da shi sai ka zama mutumin kirki kai kanka baka sani ba shine kamshin turaren ya buɗe kake nan ko dai tafi da ce bi ma ba sai a ce a wani ba ya canza ba yadda aka san shi da ba ka ga mu'amala da mutumin kirki ya ya rikitar da shi ko ya sa ya canza sai ce kuma mutumin banza sai ce tamkar mai ziga zigi ne na fi ku kai ne bi ma'ana mai hura mai ziga zigi maki ne ɗayan uku ne ko dai ka taimaka masa ka agaza masa wajen hurawa kana da wutan ko ko kuma baka agaza masa ba sai dai wajen da yake hura wutan sai wani wuta ya tsallaro sai zai samu rigar ka ya kona ko baka sani ba sai da kamar wajen na uku bai kona ka ba baka agaza masa ba amma duk inda ka shiga kana warin hayaki sai ce to tamkar zama da mutumin banza kenan bi ma'ana ko ni ɗaya uku da marasa kyawu su burge ka ka yi koyi da shi ne ka taimaka mai ka agaza kana kurawa ko kuma saboda zama da shi da kake yi ya harbe ka da ɗabi'un munana ne wutan da ya ɓallaro ya ƙona ka ko kuma a'a saboda cuɗanyan da kake yi da shi kai kanka sai ka zama mutumin banza ka san ka zama mutumin banza ba duk inda ka sai a kalli ka ce gaskiya ba yadda muka san wani haka ke zuba wani ya canza sai ce to tamkar mu'amala da mutumin banza kenan to kaga idan muka duba wannan bayanin da malam ya kawo kaga abin da akwai abin da aka yi a cikinsa to sai dai malam yana ƙoƙarin kawo kwatankwacin maganar da sufiyanin sauri ya faɗi ne me maganar da Sufiyana sauri rahimahullahu ta'ala rahmatan a ya faɗi shine yace mai saban Allah da ɗan bid'a wanda mai saban Allah akan ɗan bid'a sai aka tambaye shi me yasa ya faɗa haka sai ce shi mai saban Allah duk lokacin da ka mai magana ya san yana mai saban Allah yana so ya tuba nan gaba yanzu ko an jima ya ce shi ko ɗan bid'a yana ganin ibada yake yi shi ba a gani yana saban Allah kaga akwai abin lura a ciki ko to shi yasa sai ce mai zaben Allah ya fi sauki a wajen mu'amala akan kan ɗan bid'a dole shi mai zaben Allah ko da yaushe zama da wani da ya ce a kan rasulullah samun cikin Allah bar wannan abin shi kuwa na bid'a kullum yana ganin lada yake samu yana ƙara kusanci ne ga ubangiji to wannan shine in muka fassara maganar da malam yake nufi da wannan ma'anar to shine maganar za ta fito amma kuka duba zahirin yadda ya shiryo zancensa sai mu ce ya ci karo da wa'ancan nan ina ba da an gane to anan akwai bambanci saboda shi mai saban Allah ko da yaushe in ka fara mai magana zai yi la'asar zai ce a sa mu cikin addu'a ni ma na san abin da nake ba mai kyau bane shi ko dan bid'a saboda ai bid'a saban Allah ne ko to amma shi baya ganin yana sabawa Allah shi kullum yana gani lada zai samu shi yasa suke cewa illansa ya fi illan mai saban Allah saboda shi da wuya ya tuba shi kuma mai saban Allah ko da yana so ya tuba sai dai raunin imanin ne ke sa wani lokaci ya ja da baya wani lokaci ya aikata wani lokaci ya ja da baya wani lokaci ya aikata shi kuma wannan kullum yana kankanewa ne saboda yana ganin lada yake samu bal hasili ma aljanna zai shiga misali jihar bin safwan as shi shine babban mutumin da ce duk wanda ce Allah na sama kafiri ne yace duk wanda yace Allah na sama kafiri ne yace Allah bai rike annabi Ibrahim badadinsa ba kuma bai yi magana da annabi Musa ba dan ka san sharrin bid'a asalin wannan akidar da wannan kurjin ya samo shi ne daga babban malaminsa ja'ad bin dirham da aka zo da shi duk bayanan da za a yi masa cewa wannan abun ba mai kyau bane ya kafu ya ce abin da fa shine daidai har Sulaim bin Ahwab shine shugaba a wannan lokaci shekara ta 120 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yace waɗannan ya tantance bayan ya tambayi fatawa a wajen malamai suka tabbatar da aqidar da yake a kai gurɓatacciyar ce a ce kuma ta kai ga kafirci sai suka ce to hukuncinsa tunda an tsaida mai da dalilan yaki hukuncin ridda a kashe shi dan ka san illar bid'a an zo za a yanka shi ba jam bin safwan bai gushe ba yana cewa lam yattakhidha Allahu Ibrahima khalila wa lam yattakhidha Musa taklima wannan maganar ya ci gaba da maimaita ta har aka yanka shi yana faɗin wannan kalmar kaga illar bid'a ke. saboda shi yana ganin addini ne ibada ne yana bautawa Allah kuma zai samu lada kaga illar bid'a inda ka kai mutum to shi yasa ake taka kamar lokacin da khawarij suka kafirtar da Ali bin Abi Talib shi ya yanka musu uzuri da wani yanzu yana tambayar sa yace kun kuffar yace ai khawarij kafirai ne sai Ali bin Abi Talib yace min al-kufri faru ai kafircin suka gujewa sai ce a hukuna fi kun wannan ba kai bane sai ce innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila munafiqai ba da ambatan Allah sai kana wannan ko suna ambatan Allah da yawa sai ce ban to su suwaye sai ce ikhwanuna al-am bahu alaina al-yawm yan mu ne a jiya yau kuma suka wuce gona da iri suka yi mana fito na fito kaga adalcin ne mutane a magana kenan to duk da haka sun kafartar da shi saboda bid'a da suke a kai suna ganin gabaki ɗaya duniya shi ne kaɗai musulmai to kaji illar bid'a kenan sai ya ga mutum cewa yana aikata wannan abin kullum lada yake samu akan wannan aiki hasili ma wanda bai yi aikin ba laifi a wajen Allah haka suke bai to ne illar bid'a shi kuma saban Allah duk mai saban Allah ya san yana mai yana saban Allah in ka fara mai magana za ka ji yayi shiru zai ce da Allah a samu cikin addu'a Allah ya samu wani amma shi kuwa mai aikata bid'a baya taba yadda shi yana saban Allah ah, addini muke yi yanzu ku zo ku zo za ku hana mu yin addini shi yana ganin yana neman yaddan Allah ne da wannan aikin to shine malam yake buga misali to idan aka samu irin wannan nasiha ake mai ba zama da shi ake yi ba saboda dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Imam Bukhari da Muslim hadisin Ali bin Abi Talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah wa ankaha lillah faqad istakmala al-iman sai ya bace sukofi guda biyar yace man ahabba lillah duk wanda ya so domin Allah wa abghadha lillah yaki domin Allah wa a'ta lillah ya bada domin Allah wa mana'a lillah ya hana domin Allah wa amtaha lillah da yake da ko yayi aure domin Allah sai ce faqad istakmala iman wannan mutumin ya cika imanin me yasa kake mu'amala da shi saboda yana kiyaye dokokin Allah da zaran ya ja da baya kai ma sai ka ja da me sai ka da ba wannan shi ne ake kira al-hubbu billah wal bughd billah kana mu'amala da shi ne saboda mutumin kirki ne ka ja baya da shi saboda ya canza saboda a ranar tashin kiyama duk wani abokantaka in dai ba domin Allah bane sai an yi nadama sai an yi nadama a kansa شنو ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا الله شيء ارادت الظالمي زي كان يا يقول يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يشي يا كيتونا نا هلكا جانا بني بدكي واني ابو كيبا sai ce laqad adallani an dhikri ba'da idja'ani tabbas ya fatar da ni daga ambatan Allah daga bin dokokin Allah bayan gaskiya ya zo gare ni wa kana shaytanu lil insani khazula kuma shaytan ya zama mai zubirtar dan adam can wata aya Allah maɗaukaki yake cewa al-akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al-muttaqin masoya a ranar tashin kiyama za su zama makiyan juna sanda wanda soyayyarsu domin Allah ne إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا يأتي كذلك يريهم الله أعمال حسرات عليهم وما هم بخارج من النار وهل الشاهد أتيه شيني وتقطعت بهم الأسباب أي الأسباب هنا المحبة سوية كيف كانوا سوية ألا ينجي كذا دون سوية da abokantaka da za a yi in dai ba domin Allah ba ne ranar tashin kiyama zai zama gurbatacce ana kin juna ana tsine wa juna to kaga anan akwai abin da aka yi ka tabbatar da wanda za ka yi mu'amala da shi mutumin kirki ne daga kasantuwarsa mutumin kirki zai kwadaitar da kai zai shiryar da kai zuwa ga hanya madidinciya ga mafi suka sai na abubakar shi ne musulun da sai da Usman kaga kasantuwar da cewa abokinsa ne kaga ya musulun da shi bai tsaya nan ba shi ya musulun da Zubair bin Awwam kaga abokantaka ne kasuwanci ya hada su abokantaka ya hada su kuma ya musulun da shi Abdulrahman bin Auf shi ma haka sai na baka da musulun da shi me ya hada su abokantaka da kasuwanci كان من سعد بن ابي وقاص me ya hada su abokantaka da farha me ya hada su kasuwanci duka sai na bakan ne musulunta da su kaga abokantakan yayi albarka ko ne yi ba kaga wannan shine abokantakan da ake so mutum musulmi ya kasance tattare da shi mutumin kirki saboda zai daka zuwa ga alkhairi idan kuma mutumin banza ne haka shi ma zai iya jan wannan mutumin zuwa ga aikata wa'annan ababai marasa kyawu to shi ne malam yake maka ishara amma kada ka kuskura ya zama abu kanka ba mutanen kirki ba ne saboda duk lokacin da wata musiba ta zane sai daga ciki sai ta shafe ka misali in mutum banza ne barawo ne yana sata da zarar an kama shi da wannan satar wa za a fara duba abokansa wanda yake mu'amala ko da baka taba satar ba sai aka zo aka kama ka ka kulle ka na sati daya ka wahala ko baka wahala ba ka wahala ya bata maka suna ko bai bata maka ba ya bata maka suna ta sanadiyar mu'amalar da kake yi da shi to shi za a ce la'akari da mu'amala da waye za ka zauna da shi kaga shi kuma wannan haƙƙin yana hannun iyaye ne maza iyaye maza su ne Allah ya ba su haƙƙin kulawa da 'ya'yansu wajen mu'amala kai ko ba kai aka ba ka dama ka zaɓan wa 'ya'yanka maza da mata waye na fi mu'amala kana zaune a gida sai ka wani yaro ya shigo gidanka da tuku kamar na zakara don karere a kai a nan sai ka ce to wane ka ƙara shigowa nan gidan kai kuma kada in ƙara ganin ka da wani wajen mu'amala me yasa ban yarda da shi ba kana da iko za ka iya samun mahaifinsa ka ce ɗanka ya shigo gidana ni kuma ba na son mu'amalarsa da ɗana ka ja wa ɗanka kunne kada ya ƙara a gidana wannan shine ka'ida a addinance haka kuma ya wace. sai ta shigo da wata yarinya da take shiga ba irin na musulunci ba wanda da ganin ta kaga shiga na fasara kana da kuka cewa ka wacce daga yau ban lamince miki mu'amala da wacce ba kuma wacce kake kara shigowa gidana kai a matsayinka da yaro saurayi idan mahaifinka ya nuna wani mutumi ko ya nuna wani aboki daga cikin abokanka ya ce bai nutsu da shi ba duk ranar da ka yi mu'amala da shi ba ka saba Allah ba ka san wannan ka san cewa ka saba wa Allah ka saba wa Allah dole sai ka yi tuba biyu ka roki Allah gafara ka zo ka roki mahaifinka haka ita ma mace ka ga wannan ka'ida ne saboda mu'amalantar mutanen kirki saboda daga nan ne zai iya gurbatar da shi to kaga a aqidan ahlus sunnah wal jama'a saboda mu'amala ana ƙara koya wa mutane ka san irin waɗanda za ka mu'amalance su saboda rayuwarka ta yi kyawu saboda a duniya irin mutanen da yi mu'amala da su kake son su da irin su ba za ka tashi a ran tashin kiyama shine manzo Allah ce almar'u ma'a man ahabba kiyama dalilin sababu wurudul hadith shine wani ƙauye da ne zo. da ya zo sai yana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim Imam Nawawi ma ya zo da shi a nan ciki kusa kusa da ya rusa da shi ya Muhammad ya Muhammad kaga yana a kira manzon Allah sai ya ko ga ma da yake dan kauye ne ka san dan kauye duk inda yake bature sarkin fata balarabe ne dukkan ɗabi'unsa guda ɗaya ne ba kauye ba kauye da kaka ce ai farin fata ne wallahi idan ka zo wani ba kauye ba dure in ya zo ya zaftara ma wani abu sai ka take kana mamaki to ba kaka ce bakin ba a farin fata ne a'a ba kauye duk inda yake haka da biya sai yake sai wani sahabi ya juyo sai ce mai uskut laqad nudita an hada kai shi an fara kai yin haka sai ce la askut wallahi ni ba zan yi ba wallahi kaga ba kauye ne shi kuma ana kokarin nuna mai ba Allah ba ya hana haka sai ce ya muhammad sai manzala ce ha gani nan gani nan sai mai mu'amala yanayin sa gani nan gani nan sai ce almaru yuhibbu alqawm wa la yalhaq bihim mutum da yana son mutane amma darajarsa bai kai nasu ba kuma ba zai iya kamo su ba yaya hukuncin da yake kaga yana nufin sahabbai ladansa bai yi irin nasu ba da makamanci haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa almaru ma'a man ahabba yawm al-qiyamah mutum yana tare da wanda ya fi so ranar tashin kiyama to kaga idan mutum musulmi ya zama ya fi son yan kwallo ya fi son mawaka ya fi son kirwa na kaga tare da cutar su zai tashi ranar tashin kiyama saboda duk wani mutumin banza ranar tashin kiyama yana da cutarsa to yana da mukarrabai za su zama karkashinsa to kaga shine hikimar da yasa ake so ka so mutumin kirki saboda ka tashi tare da me mutanen kirki ranar tashin kiyama idan ka so mutumin banza to kaga abu ya lalace a ce ka tashi cikin mutanen banza ai abu ya lalace to shi sa ko da yaushe ake kokarin a jawo mutane hankalin su gane cewa ba addinin musulunci ba abin da bai taba ba a cikin rayuwar dan adam saboda haka duk rayuwarka a matsayinka na musulmi musulunci ne hatta mu'amalar da za ka yi da mutane sai da shari'a ta koya maka mu'amala wani zai iya cewa to ai wani lokaci ni ma'aikacin gwamnati ne ina ina mu'amala da wanda ba musulmi ba ba shari'a bai hana ka mu'amala da su ba kai musu mu'amala kyakkyawa amma ne ka tabbatar wanda ka fi so a zuciyarka mutum kirki shine ka'idar ko mu'amalar ka shine ma zai tallata musu addinin ka har sai yin shiga mummunan mu'amalar ka shine zai ƙara nuna musu cewa ba su saboda a wajen su mu'amalar da kai da su shine addini saboda kan kai kyakkyawa addini da in kai mummuna rasu, ce musuluncin ka ne ce siya kai haka sai su ƙara kyamata musuluncin to shi yasa ake so mutum ya zama kyakkyawan mu'amala da yadda zai mu'amalanci mutane kuma kowa ana mu'amalantar da ne gwargwadonsa idan ka ga dan kauye ba fa yadda zaka yi mu'amala da dan birni zaka yi mu'amala da dan kauye ba yadda ya zo haka zaka mu'amalanci shi shi kuma dan birnin ba kala kala ne akwai wani dan birni ne amma ba gidaje ne ta yaya zama dan birni ba gidaje ba boko ba jariya kaga wannan me kifikan ba gidaje ne shi to ga yadda za ka yi mu'amala da shi sai ya sha daban da wanda ya yi karatun bokun ya yi karatun islamiyyar yadda za ka mu'amalanci shi to duka wannan shari'a tana koya mana yadda za ka mu'amalanci mutane mutumin banza ka yi takatsantsan wajen mu'amalar tansa ka nuna mai abin da yake yi marasa kyau ka mai gargadi in Allah ya ba shi iko ya canza daman abin soyuwa kenan sai ka cigaba da mu'amala da shi in ka mai gargadi yau da gobe kayi kayi ka ga babu alamar canzawa sai ka ja baya ka daina mu'amala da shi wannan shine alhubbu billah wal hubbu billah shine ka so shi dan Allah ka kyamace shi domin Allah saboda haka ka so shi domin Allah ka kyabace shi domin Allah wanda kuma shine abin da ake so a matsayinka na musulmi ka mu'amalanci abokinka saboda gobe kiyama kana burin Allah subhanahu ya tada ka da kai tare da irin wa'annan mutanen kirki ka so su a zuciya kuma har ga Allah kana son su fiye da kowa shi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين ɗayanku ba zai taɓa zama cikakken mai imani ba sai ya ji yana so da biye da kansa fiye da babansa fiye da mahaifiyarsa fiye da matarsa fiye da ɗansa fiye da kowa a duniya sannan zai zama cikakken mai imani a lokacin sai da Umar maza Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya tare da shi ya rike hannun da Ibn Umar haka sai sai da Umar ya ji dani maza Allah da rike da shi sai biyo sai ce maza Allah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ya ma'aikin Allah ina son ka fiye da kowa amma ban da raina ina son ka fiye da kowa amma ban da raina bi ma'ana na fi son kai na fiye da ne san da nake maka kenan ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la ya umar hatta akuna ahabba ilayka min nafsi har sai ka ji kana so na fiye da karan kanka to da yake imanin ba na goge ba ne. a take kawai sai ce la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsi ya ce ya ba a Allah ina son ka fiye da komai hatta karan kaina ina ji ina son ka fiye da karan kaina sai mu da ce al'ada ya umar yanzu ka zama cikakken mai imani to ka duba kaga soyayya shine ya jawo haka ko kuma kiyayyan shine ya sa za ka ga har sai na ce a yakin badar ce a ba kowa nan wanda ya sare mai kai ta ga kiyayen ne da haka ko dan uwansa haka amma bin yazid da aka kama dan uwansa a yakin badar ya ce wa sahabin da dan uwansa ya fada hannunsa ya ce kun ta ta mai babar sana da kuɗi sai ce wani ne ya faɗa ke ce a ah, kai wallahi ba dan wani bane wannan ya fi ka bane ka ga soyayya ta ne imani mamansu ɗaya babban su daya amma ya ji yana son wannan soyayya ta addini fiye da wanda baban su da maman su daya kaga me ke ne da wannan imani ke to kaga shine abin da ake so irin mu'amalantar da za ka yi wa mutanen kirki sai da Umar ai sai ne kai ga ana mai taken cewa ba musulmi ba ba yanzu ya faɗi wannan akan sai da Umar adalta fa wa nimta rafiqal ba an turo shi ne daga kisra delegate ne daga romawa da farisawa suka turo shi da ya zo sai ya zo yana tambayar waiwaye sai da na umar da ya zo garin madinar ya kace ce ma ai yana dan waje yana wajen madina yana zure yana hutawa to wa zai kai ni wajen na umar sai wani ce to bari bari kai ka yana zuwa sai ya hago ga wani mutumin can a gindin itaciya ya cire takalmarsa ya hada su biyu kamar yadda ɗan ƙauye ke yi ya sa a kafa ya sa kansa ya yi bulo da shi ƙafafuwansa guda biyu ɗaya ya ɗauki na dama ya ɗaura a kan hagu yana kwanci shi kaɗai sai tsaya ya kalle shi haka wannan ne sai da Umar sai aka ce bai da ya je wani sai da Umar shine ya tsaya yana mamaki ya ce oh, wannan mutumin da ya fahimce da duniya gaba ki da ake tsamanta sai ce adalta ya ce kayi adalci fa'adinta ka samu aminci fahimta har ka iya barci kai kadai rajikar bal kana mai wato zurfin sauki da mu'amala ba ka da wani wahala ta tare da kai saboda adalcin da kai sai ce mun ga sarakanmu da shugabanninmu kafin ka gansu wato masu gadi ne sun fi dubu sun kewaye su amma kaga abincin da kai eh, wato adalcin da kai ya sa ka samu wannan ba ba musulmi wacce ga na umar wannan magana to ina ga musulmi kaga kyakkyawan mu'amala shine ke gadar da mai zaman lafiya ina ba ta an gane mummunar mu'amala ko shi ke jawo mai fitintunu tsakaninka da 'yan uwanka sa'annan kuma kasantuwar kana mu'amala da mutanen kirki kullum ba abin da kake ji sai alkhairi shi sa imamu annawawi kaga riyadu salihin littafi ne babba a tarbiyya duk wani littafin tarbiyya a duniyar nan kasa da riyadu salihin ne su saboda ababen da imamun nawawi ya tattaro kan tarbiyya a cikin littafin nan inda mutum zai karanta wannan littafin kyakkyawan karatu ya bayyance shi to ina gani in Allah ya baka da matsala a mu'amala musamman ya buɗe babu ya ce babu ziyadatu adil khair wal fadl Babu da ke magana akan ziyartar mutanen alkhairi da falala sai kawo hadisi sai da na abubakar a zamaninsa ya zo ya samu sai da na umar sai ce ka san lokacin da manzo Allah ke da rai mukan ziyarci wacce wata mata da ni da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu kaga manzon Allah bai da rai kuma tun da ya rasu ni da kai babu wanda ya ziyarce ta ya kamata yau mun ziyarce ta sai na baka yake gaya janna mu sai suka tafi suna zuwa matan tana ganin su sai ta fashe da kuka da ta fashe da kuka sai take ta manzon Allah kike kuka ya abinda Allah ya tattala wa manzon Allah a lahira ya kuna duniya sai ta ce wallahi ba wannan yake sa ni kuka ba ta ce abin da ya sa da kuka shine a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in muna cikin damuwa sai Allah ya saukar mana da wahayi a farage mana wannan damuwa amma yanzu manzon Allah ya riga ya duniya babu wani wahayi da yake saukowa da za mu ji idan mun shiga wani hali sai dai mu komawa asalin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mana na Qur'ani da hadisai sai sai na fashe da kuka sai da na Umar ya fashe da kuka kaga sun ziyarci ma'abuci alkhairi ya tunatar da su ne alkhairi to kaji a wace Allah samu dace a nan za mu kwana idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu dasa daga inda muka kwana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk